gaskiya azumin yau din nan na kosa a sha ruwa da kuke gani da kuke gani na din nan na kosa a sha ruwa wallahi cin cinye wannan abincin wai ci abincin nan amma ka ji saboda wannan wuri ya kusa a sha ruwa shikenan